الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس نو كنا ما نو 40 دبيو درس نو 40 دبيو نعم أتكلم نزهة نزهة النظر لو شاء تقص كوتا سفر hijira 1428 wanda ya dace da 25 ga watan biyu ta shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi aksamul uluwin nisbi al'uluwin nisbi mun ce al'ulu yan kasim ila ismail ko al'uluwin mutlaq wal'ulu an nisbi to al'uluwin nisbi yana da kashe-kashe menene al'uluwin nisbi wanda ya riwaya kamar a da imam malik ya samu a cikin da imam bukhari ya samu ilmi da imam imam malik shi ne wani tsakanin imam da imam da imam malik kun yadda da shi kun yadda da shi

في الإسناد إلى إمام من أئمة الحديث أو إلى مصنف من من من أصحاب من أصحاب المصنفات الكتب المصنفات ya zamanto tsakaninka da wani babban malami daga cikin malaman hadisi ko kuma tsakaninka daga cikin wanda suka tara littafan hadisi kamar su bukhari su muslim ko malik ya zamanto ka samu illatul adad tsakaninka da su adadin kaɗan ne to wannan shi ake ce masa al'uluwun misli والغلو المطلق فقط لا زواج النبي صلى الله عليه وسلم مين يدري شيء ايه مين يدري شيء ما له ما وتاسم اوكي مراجعه بقى <laughs> abinci al'ulul mutlaq illatul adad zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai daga wani imam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a illatul adad zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam illatul wasa'id karancin wasa'id tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ruwaito sa yanzu idan mu a zamanin nan muka tashi <clears throat> wani an wato ka'ida tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan tsakanin mu da annabi sallallahu alaihi wasallam muka tashi riwaya ya kamata a ce an samu mutum 20 ko 23 tsakanin a ce an samu mutum 20 tsakanin mu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani ya zo da wani isnadi saboda ya samu wani tsohon malami ya zama to shi kuma tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum 18 to ne ya zama to shine ya samu kulo shine ma'anar shine bambanci tsakanin al'ulul mutlaq da al'ulul nisbi al'ulul mutlaq tsakanin mai riwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam al'ulul nisbi tsakanin mai riwaya da wani da wani babban malami daga cikin malaman hadisi kamar malik ko shu'ba ko sufyan al ko auza'i ko kuma tsakaninsa da wani daga cikin wanda suka rubuta wanda suke rubuta littafin hadith babu a samu wato karancin wasu tsakani kamar a ce tsakaninsa da bukari mutum uku ne maimakon ya zama mutum uku samun ulul nisbi guda hudu ne na farko shine almuwafaqa almuwafaqa shine masdarin wafaqahu yuwafiquhu muwafaqatan da wato a dacewa a dace to me yasa suka kira ta dacewa za mu gani daga cikin ma'anarta ta istilahi wa fihi ay al nisbi a cikin al nisbi al-muwafaqa akwai abin da ake ce al-muwafaq wa hiya ma'anarta al-wusul ila shaykh ahad al-musannifin min ghairi tariqihi ya zamanto ka kai ya zuwa ga malamin ya zuwa ga malamin ɗaya daga cikin wanda suka rubuta hadisi suka rubuta littafin suka hadisi ba ta hanyar shi marubucin littafin hadisi din ba ai a tariqin lati tafsilu ila zalika al-musannif al-muayyan wato ma'ana hanyar da za ta kai ya zuwa ga wannan al-musannaf wannan littafin al-muayyan ya zama to kai ka je ta wata hanya ba ta hanyar malamin ba imam bukhari ya ruwaito hadisi daga hadisansa na farko daga al-humaidi sufyan ibn uyayna yahya ibn sa'id al-ansari har zuwa ƙarshen isnadin malamin bukhari a cikin wannan isnadin yaya sunansa al-humaidi to da ka tashi ruwaito wannan hadisin nafsul hadith na imam bukhari sai ka ruwaito shi ba ta hanyar bukhari ba amma ka ruwaito shi ta hanyar kumairi amma ba ka kai shi ba ka ruwaito hadisin ta hanyar bukhari ba sai zama to kamar ka yi muwafaka da bukhari ne kamar kai da shi duk kun ji hadisi duk da kai ka san cewa tsakanin ka kai zuwa ga malamin bukhari din sai da ke tafiya mai tsawo amma sai su ce kamar ka zama tukan cewa da kai da bukhari kun yi musharaka wajen riwayar hadisi wato kayan muwafaka da shi wajen malam. misaluhu misalinsa rawal bukhari an kutaibata an malik haditha imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga kutaibata bin sa'id al-musri an malik daga imam malik ibn anas haditha hadisi guda daya falau rawainahu min tariqihi alhafiz ibn hajar ce da za mu ruwaito wannan hadisin min tariqihi ay min tariqi man da haita da isnadin bukhari da za mu ruwaito shi mu da isnadin bukhari kana bainana wa baina qutayba tamaniya ne zama tsakanin mu da qutayba mutum tara ne mutum goma mutum takwas ne tsakanin su da qutayba in za su biyo ta hanyar imamin bukhari tsakanin su da bukhari mutum bakwai da shi bukhari kansa sai zama to na takwas walau rawaina kan alhadith bai ainihi da za mu rubuto wannan hadisin ainin sa min tariqi abul abbas sarraj ta hanyar abul abbas sarraj as-sarraj abul abbas as-sarraj ɗaya daga cikin malamai ne da suka rubuta al-mustakhrajat ya da mustakhraj ala sahih wanda akwai dan kitsa tasa yana yana yana cikin ashabul musallafa yace to da zamu rubuto wannan hadisin bi ainihi ba ta hanyar bukhari ba ta hanyar abul abbas sarraj an kutaiba ta masaran daga shi kansa kutaiba din la kana bainana wa baina kutaiba sab'a kaga mu tsakanin mu da kutaiba mutum bakwai saboda shi sarraj sarraj a tabakar almajiran bukhari amma kuma ya riski wadansu daga cikin malaman bukhari an gani sau haka wajen sai tishen laki me wuka ya zama to tsakanin su da kutai ba mutum bakwai mutum takwas sai zama to mutum bakwai faqad hasalat lana al ma al-bukhari fi shaykhi dan haka mun samu muwafaqa dacewa tare da bukhari a wajen shaykhinsa bi ainihi shi ainihin shehin nasa ma ulumul isnadi alal isnadi ilai tare da cewa isnadin ya fi ya uluwi a bisa isnadin mu zuwa ga bukhari dan mun shi ta hanyar bukhari sai zama to da utaiba mutum takwas amma da muka ta hanyar sarraj sai zama to da utaiba mutum bakwai an fahimta sai zama ulu ne nisbi tunda dai a littafan nan sun riga sun tara hadisan nan an tabbatar da al'ulul mutlaq tsakanin su masu at bai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma kai mu wanda suka zo daga baya wanda suka zo daga baya sun samu wannan nau'i na uluwi na uluwi ta hanyar in ka harare shi ta fuskar wato yadda za su kai ya zuwa ga malaman ashabul kutubul musannaf malaman wanda suka yi rubutun suka fi to wanda ya samu uluwi da su da hanyar da ya samu uluwi sai zama to wannan shine al-isnad al-adi a wajensa amma uluwin nisbi ne to kuma nau'in irin wannan isnad irin wannan uluwi shi ake ce masa al-muwafaqa me yasa aka ce masa muwafaqa Da dace da malamin bukari ce da malamin bukari wato sai ya zama to cewar sun dace da malamin bukari tare da samun ulumul islam hmm? dacewa da malamin bukari tare da ulumul islam الثاني وانا شيء نوعي نفرقنا على العلوم النسبي الموافقة الثاني البدل نوعي نبيو نا العلوم النسبي شيء البدل البدل shi ma wannan ma'anarsa musanye musanye wa a cikin ululuwin nisbi fi ay al-ululuwin nisbi al akwai abin da ake ce ma al-badal ila shaykhi shaykhihi shine ka kai zuwa ga malamin malamin mai rubutu malamin malamin mai littafin kadalika. Kadalika ya udu ila maza tashbihin ne na'am tare da ulul isnad eh shine ya udu ila ai ma ulul isnad ilayhi tare da ulul isnad ilayhi shine ma'anar kadalika ne ya zamanto idan da zaka kai ya zuwa ga yanzu alal misali shi ne zai kawo mana ka an yaqa lana zalikal isnad bi ainihi min tariqin ukhra ila al-qanabi am kamar ya zamanto wannan isnadin ne ku shine qutaybatu am malik har zuwa ƙarshen hadisin ya zama mu a wajen mu je al ibn hajar ya zo mana min tariqin ukhra daga wani isnadi daban ila al-qanabi daga abdullahi ibn maslama al-qanabi an malik ya daga malik kaga sun yi muwafaqa da bukhari a shaykhi shaykhi ko ba haka ba tunda malik shine malamin malamin sa shi bukhari ya rawaito daga kutaiba daga malik shi kuma ibn hajar sai ya rawaito daga qanabi daga malik saboda haka sun yi muwafaqa a wajen imam malik to malamin malamin bukhari ne fa yakunu al-qanabi badalan fihi min qutayba sai zaman to qanabi maimakon qutayba shi za ka kira shi badal an gane tare da kuma samun ulumul isnad ya zama to idan da a ce zai ruwaito isnad zai ruwaito hadisin ta hanyar bukhari an kutai an kutai ba amma ne zai zama to tsakaninsa da bukhari mutum takwas amma inda a yi tsakaninsa da malik zai zama to mutum goma ne amma inda zai ruwaito shi ta hanyar ƙa'anabi ta hanyar eh, daga malik sai zama to tsakaninsa da malik mutum tara ya samu almuwafa ya samu ulul isnad bil badal بالبدل وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو إذا قارن إذا قارنا العلو بس يو ما في يوم اعتبار وتدوبا دلورا da suke yi ma almuwafaqa da albadal idan ya zamanto tare da wannan muwafaqa da badal din an samu al'ulu ma'ana an samu al'ulu ya zama to an samu ulul isnad wato idan ya zama to cewa da a ce alhafiz ibn hajar da ya tashi waito hadisin nan na utaiba ta ammali an ce tsakaninsa da bukari mutum nawa mutum takwas to da ya tashi ruwaitowa ta tsari ta wata hanyar daban ba hanyar bukhari ba ta hanyar imam bukhari ba ta tsarikin ta hanyar abul abbas sarraj sai zama to tsakaninsa da kutai ba mutum takwas ne shi ba. sai zama to shi ma mutum takwas ne akwai ulu to shi sa yawanci ba su cika lura da irin wannan muwafaqa ba idan babu ulul isnad ba su cika lura da ita ba haka zalika albadal idan babu ulul isnad a cikinta ba su cika lura da ita ba idan alal misali alhafiz ibn hajar da ya tashi riwaya wannan hadisin na malik maimakon ya ta hanyar bukhari an kutaiba an malik sai ya ruwaito ta hanyar abul abbas sarraj an alqanabi an malik amma sai ya zamanto tsakaninsa da malik mutum goma a isnadin bukhari tsakaninsa da malik mutum goma a isnadin as-sarraj kaga babu ulumul islam to dan haka ba su ka damuwa da wannan badal ba sa yi itibarin ta saboda ka sharadin itibarin al-muwafaqa wal badal a samu al'ulu tare da ita a samu ulumul islam ai ma'ana qillatul wasa'i an fahimta قالوا كمان da بقول ده سعيد نعم قال بي يا ana duba killatul ake duba tsakaninka da malin mutum nawa ne shi ke duba ba a duba cewa wanne ne ya fi hadda wanne ne ya fi aminci a cikin malaman a cikin almajiran malik ne amma ka gane muwafaka ka gane badal badal ba gane ta ba wato badal shine ya zamanto cewar mai littafin da kake riwa mai littafi kamar buhari ya roto hadisi daga malaminsa daga malamin malaminsa kai sai ka rubuta wannan hadisin bi aini ba ta isnadin bukhari ba ba da kuma ta hanyar malamin bukhari a wannan hadisin ba ta hanyar wani malami da fan maimakon malamin bukhari ku haɗe a malamin malaminsa wato nafsin hadisin malik ku rubuto shi ba ta hanyar malam ba ta hanyar kutaiba ba wanda ke shine malamin bukhari kaga inda baka rawaito shi ta hanyar kutaiba ba ba ma azatan ka rawaito shi ta hanyar bukhari ma ke sai ku rawaito wani isnadin daban da wani daga cikin almajiran imam malik daban shine alqa'anawi to sai zamanto malamin ka almajirin malik a cikin wannan isnadin ya zamanto badalin malamin bukhari a wannan isnadin amma duk kun haɗe a malamin malamin bukhari to wannan shi ake kira albada to da almuwafaqa da albadal ba a yin wata isna da su sai idan ya zamanto cewa sun hada ulul isnad sai ya zamanto daya isnadin wanda ka ruwaito hadisin ba ta hanyar bukhari ba ka samu ululi a ciki ya zamanto tsakaninka da malamin malamin mutane kaɗan ne an fahimta? a al'ulu da cikin sharaɗinsa ya zama tokan cewar isnadin babu makalici a ce ba zaɓa inda zaɓa dudu huwa adamu sawa hmm? amma idan dan wanda yake mai rauni ne na kawo muku misalin imam muslim da aka aibata shi wajen riwayar hadisai daga waɗansu mutane wanda suka ba amintattu ba ba masu karfin hadda ba kamar irin su suwaid ibn sa'id al-hadathani da aka aibata shi akan wannan yace wannan hadisan kuka ga na ruwaito su daga wajen su hadisai ne wanda yake ina suna sun tabbata tare da ni na rawaito su ta hanyar abdullahi ibnu wahab ingantattun hadisai ne amma inda zan rawaito su ta hanyar ibnu wahab zai zama to tsakani na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai nisa to tunda sanannu ne ingantattu sai na rawaito su ta hanyar irin waɗannan wanda ba ba ba masu karfin hadda ba amma ba wanda yake an watsar da riwaya daga wajen su bane domin na samu ulul islam ma'a ni aka a yawa wato abin da ya kamata ku fahimta shi ulul isnad al-ulu wan nuzul ba shi da alaka da ingancin hadisi ko rashin ingancin sa a gani ba shi da alaka da inganci ko rashin inganci shi yasa wato ana shigar da shi ne cikin mabahisul mustala saboda ya zama tokan kan cewar yana daga cikin abin da ake kira ulumul isnad mabahisul isnad hmm? wato fa'iloli da ake samu a cikin asali amma ba shi da alaka da ba da alaka da ingancin hadisi ko rashin ingancin sa wannan hmm. da muhimmanci a fahimci wannan yace wa aktaru ma ya'tabiruna al-muwafaqa wal badal idan qarana al mafi yawan izrar da suke yi da muwafaqa da badal idan ya zamanto yayi yayi muqarana da al-ulu wa illa in ba haka ba فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه اسم الموافقة والبدل واقع ana tabbatar da shi ko da babu ulu amma yawanci sun fi itibarin sa sun fi sashi a cikin lissafi in akwai ulu ko babu za a kira shi sunan muwafaq za a kira shi sunan badar an manci maganar hafiz amma ba sa ba sa izina da shi ba sa damuwa da shi sai idan ya zama ko akwai ulumi tare da almuwafaqa ko tare da albadal النوع الثالث نوع نبكو نا الأقسام الألو النسبي وفيه أتكنسا أي الألو النسبي أتكن الألو النسبي أقوى المساواة ديديتوا Wahuwa wahiya wa hiya ma'adin abin najrifi da almusawa istiwa'u adadin isnad daidaituwar adadin isnadi min rawi ila akhirih daga rawi din ya zuwa ga karshen sa ai ila akhir ai al isnad zuwa ga karshen isnadin ma isnadi ahadil musannifi tare da isnadin ɗaya daga cikin masu tasnifi kamar alal misali imamun ya tashi rawaito hadisi daga sallallahu alaihi tsakanin sa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum tara sai a samu imamun nawawi shi mai roto wani hadisi tsakanin sa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum tara to nan sai ce imamun nawawi ya yi musawa da imamun nasa'i kamar ya yi zamani da imamun nasa'i kamar zamanin su ɗaya kamar haka wannan hakikatan ba ulu ba ne imamun nasa'i ne ya samu nuzul shi sa nawawi ya samu ulu tunda bisa ka'ida annasa'i ya zama to tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ko biyar to da yadda yazo ya samu mutum tara sai zama to yan baya za su iya daidaita da shi a wajen isnadi to da eh, wannan nau'i na ulu din hakikatan ya samu ne saboda nuzul din ɗaya daga cikin masu tasnif ɗaya daga cikin malaman suke ba shi ne samu nuzul shi ne samu nuzul shi ne nasai shi ne abu eh, ne min imamu nasai ya tsakanin da annabi sallallahu eh, tsakanin nawawi shekara nawa dari uku da uku da imamu na ya mutu dari uku da uku imamu nawawi ya mutu dari shida da shida zo da haka imamu abin nan ya rubanya shekarunsa imamu nawawi ya rubanya nisan tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam to a ce ya zama to tsakaninsa imamu da sa'i ya rubuta hadisi tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam mutunta nawawi ma ya tashi rubuta hadisi tsakanin da sallallahu alaihi wasallam cinta kaga nawa mun sai a ce ya samu hudu wani san nawa ya samu hudu saboda ta iya samu hudu na shi yasa yace ka an yarwi an-nasa'i mathalan kamar imam an-nasa'i misali ya rawaito hadisi يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نفسا ya zama to tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi a cikin wannan hadisin mutum goma sha ɗaya ne an gane fa yaqa'u lana dhalika alhadith bi ainihi sai wannan hadisin da ainin ya tabbata a wajenmu bi isnadin akhar da wani isnadi daban ila nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yaqa'u bainana fihi wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam ahadu ashara nafsa ya zamanto tsakanin mu da ahada ashara nafsa ya zamanto tsakanin mu da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin isnadin mutum goma sha biyu na cewa kuna jina ina cewa ahadu ashara da ya kuna jina ina cewa ahadu ashara مبني على مبني أحد wajen irabin al'adar daga kari abin da yake bayan ashara har zuwa ishirin aka tarkibin tarkibin da ake musu ke nan murakkab ne bil bina'i ala al-fath kila janibi da shi da shi abin da janibin ɗaya ke kuma janibin goma da ce ahada ashara ithna ashar talata ashar ko talata ashar dukkan su mabni ala al-fath fasawa فمساوي النسائي من حيث العدد سي زمان تو من ديدي نسائي عدد من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص رشن دوبا دوبا wannan isnadin ke bantacce na nasa'i ba ruwan domin isnadin na nasa'i so ya sa shi ya samu nuzul shi ya jiyo mu dai mun daidaita da shi an fahimta ba ruwan da da isnadin al-imamun nasa'i Allah ya haye ku alaikum salam الرابع نوع na anwa'ul ulum yace wa fihi ya daga cikin al'ulum nisbi aidan al-musafaha al-musafaha masdarin safaha hu yusafihu musafahata gaisuwa ko wa hiya ma'a tilmidi zalika al-musannif shine daidaituwa to ya zama doka daidaita da ɗalibin wannan marubucin littafin hadisi alal wajhi al-mashruhi awwalan a bisa fuskar da aka ambata a farko wato kamar can kadi kun yi almusawa tare da almusalli an gane nisa'i sa'i tsakanin sa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum sha ibn hajar ma ya zamanto da wannan hadithin bi ainihi ba isnadin ba al hadith bi ainihi al matan ya zamanto tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum goma sha saboda haka waye ya musawaci da wani ibn hajar ya musawa da imamul nasa'i to al musafaha kuwa ya zamanto ibn hajar ya daidaita da almajirin annasai da jinsi da annasai ba bal da almajirinsa an gane to sai zamanto musafa sai zamanto kamar wato ya yi musafaha da imamun ya riski imamun nisa'i وسميت مصافحة أبو إذا أكرت musafaha لأن العادة domin al'ada jarat ta gudana fil ghalib a cikin galibi bil musafahati baina man talaqaya da yin musafa tsakanin mutum biyu da suka mutane sun taba za su musafa to idan ya zama to cewar <coughs> alal misali ibn hajar ya yi hadisi tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum goma sha sai a ah, abin nan ibn sunni eh, cikin almajiran al'imamun nasa'i sai sai shi ma ya rubuto wannan hadisin ta hanyar imamun nasa'i da mutum tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam goma sha Akwai fahimta ka ga ya lili da ibn hajar ke sai zama to imamu da sai tsakanin sa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa ne mutum goma ne mutum da almajirin sai a zama to mutum goma sha to shi kuma tsakanin sa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum goma sai zama to tamkar ibn hajar ya zo ya tafi hadisi daga daga nasa'i ko da ba ta sai zama tamkar ya zo ya karɓi hadisin daga wajen al-imamu nasa'i Wana nahnu fi hadhihi sura a cikin a cikin wannan surar ka anna laqina an-nasai ka wa ka anna laqina an-nasai kuma mun da imam an-nasai ka anna laqiya ne ko laqina an ka wa mun hadu da al-imam an-nasai domin ya zama don da annabi sallallahu alaihi mutum goma sha daya da mutum goma sha kamar mu ma mun zama duk an fahimta wa ka'anna safahna kamar mun yi musafa da misali sai ka ce mata al musafa waɗannan anwa'ul ulu din yayin da ake tare waya. lokacin da kowa yake kokarin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisu sami ijaza wajen riwaya kama yadda ya zama kan cewa yanzu itimadi ya zama ko akan littattafai sai zama ba a bukatar duk wa'annan nau'uka na al'ulu sai dai kawai a tabbatar da ingancin nuska ya zuwa ga wanda suka yi ta wannan koyawa to shi sa ya zama kuma da baya kuma da a san su ne ne kawai kusan ya malaman hadisi suke kira waɗannan a cikin littafansu domin wani lokacin kana kan babban malaman hadisi musamman an yi abin da suke a abin nan al-hikm littafin da idan yawanci malamai sun da karanta in sa gama shafin littafin da su manyan manyan littafin hadisi to sai su sai su sai su fitar da fa'idoji da cikin littafin da zama to kuma sauka yayin da aka yi sauka sai su saukar littafin yawanci saukar littafin sukan yi ma ɗalibansu a buɗa sukan yi ma ɗalibansu gora ne na wani littafi da za su rubuta imamu sakawu ya yi wannan ya yi fitir na sahihul bukhari na sahihul muslim na abu dawud na an-nasa'i na an-nasa'i ina ganin kuma na an-nasa'i ina da yawanci wanda duk zai fito da asirat littafin ne da manhajin mai littafin da sauran kuma a cikin wannan daga cikin a cikin hitin din su lokaci suka faɗi su kansu isnadin sai ne suka ji hadisi to a ciki za ka cikin ibarorin su lokaci da ka ji na ku bi ilu ko na a hasala lana albadal aliyan ko fa ka anna na ko ku sawaina na sa kawo irin wannan ibadu to kaga wannan da wal hadith ba sai da yace ka anna na mun yi musa ko ta ya za a ce ibn hajar ya musafaha da misali kaga ka zo ka ka ka dogara ne akan cewa ka san larabci ba karanta musalla ba sai ka zo ka abin da ka bace ka fitar da mutane to shine fa'idan sanin wayannan musalahat kawai a jingina shi kan littafi ga to ya za a iya tabbatarwa da cewa wannan littafin na wani kamar irin da yake da yawan littafai ana ta dubu da a ce na sami wani na sami wani na sami to aka jingina masa ya za a iya tabbatarwa cewa na ko na sami hanyar farko isra'ila hanyar farko isra'ila wanda ya zo ya kawo maka littafin a cikin littafin yawanci aka faɗi isnadin wanda ya rubuta rubuta isnadin littafin a gan wani ce ya ji da wajen wani ya ji da wajen wani ya ji da abin abbas ɗin da taimiyya kuma aka bata wannan isnadin ingantacce ce abu na biyu ka kai abu na biyu hanyar da za ka iya ganewa ya zama tokan cewar ya ambaci sunan littafin cewa ya rubuta a cikin littafin ya rasa littafin da kansa ko wanda cikin majalisa da jingina littafin zuwa da shi an gani ko kuma ka duba abubuwan da ke cikin wani littafin kaga abubuwan da ke cikin wannan littafin ya dace da abubuwan da sauran malamai suka rinka cirowa daga cikin littafin ibn taymiyyah mai suna sai ka tabbatar kan cewa wani littafin da ka gani musannan da ka gani tabbas ɗin ɗan wancan littafin a gani shine a cikin ilimin tahqiq masu yin tahqiq yawanci wajen manhajin ba da mutum zai yi yawanci wanda za su rubuta risalar jami'a ko ta ko ta masters ko ta phd sun suka zo akwai akwai mafaɗin tahqiqin nusus inda ake tahqiqin kai kuma daga cikin abubuwan da ake karantawa a wajen shi ne hanyoyin da za ka yi abu da ake kira tawfiq nisbatul kitab ila mu'allifi tabbatar da ingancin wato dangane littafi zuwa ga wanda ya rubuta shi wanda yana da yana da alaƙa da ilimin hadisi ne da ilimin hadisi a ilimin mabahin manhajin ba wanda ke ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول abin da yake yin muƙabala da al'ulu wato kishiyar al'ulu da kashe-kashensa waɗanda aka ambata hmm, shi ne annuzu a kasansa al'ulu sana al'ulu ƙasa to haka yake lokacin wasu al'ulu an yi sama ta yi ilatul wasayi al'ulu an yi kasa ta hanyar ne sakatar musayi fa yakunu kullu qismin min aqsamil ulu yuqabiluhu ismun min aqsamin nujum sai da mutum kowane kaso daga cikin kashe-kashen al'ulu yana da kishiyarsa a cikin wato ya zama yana da yana da kashi nasa daga cikin kashe-kashen al'ulu kamar yadda yake akwai al'ulu al akwai al-muzum al-mutlaq kamar yadda yake akwai al'ulu nisbi akwai al-nuzul a cikin al-nuzul nisbi din da wani yake akwai da al-muwafaqa ma al ulu ba da akwai al-muwafaqa ma al-ulul wa haka خلافا لمن زعم ان العلوم قد يقع قد يقع غير تابع للنزول سبحان wanda yake yake cewa za a iya samun ulu wanda yake ba yana bin annuzul ba ya zama to an samu ulu ba shi da kishiya sa ta annuzul wannan kaulin ba daidai ba ne domin ba yadda inda aka samu al'ulu to yana da annuzul aka sinsa na ganin za mu a nan wajen saboda don wajen wajen huduri wajen nuzuli za a yi kamar da aka su yi za da yi karo kuma sawa a nuzuli shi ne da wani an samu musawa ma a nuzuli kamar bukari ya rawaito hadisi ka fahimta hadisin nan da ake kawo ne ku kai mata amali kai sai ka zo ka rubuta wannan hadisi ba ta hanyar ku kai ba ba ta hanyar bukari an ku kai ba ta kai wa ka da bukari ko wani malamin amma an kan ya zama to in ka rubuta ta hanyar bukari za ka samu mutum goma da ka rubuta ta hanyar asarra ce ka samu mutum goma sha biyu to da kai wa ka da bukari amma tare da duzu ka gane?

malama amma nan da zuwa na kashin bashi ne yana ba ga shi eh, wanda dai gashi an samu wannan hadisi na farko haddathana abu asim ah, babu man takaffala ad-dayn an yarji wa حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي أبي عن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة يصلي عليها فقال هل عليه من دين الحديث wannan tulati ne ko isnadi ba zai mun sarwa ba zai mai tashi ba zai mai tashi ne أبو عاصم أبو عاصم النبي أبو عاصم النبي ضحاك بن مخلد عن عن يزيد بن أبي عمير نعم سلمة بن الأكتع سلمة بن الأكتع صحابي ثانيا حديث حدثنا آدم هو ده إلى الجن نعم. أو ابن أبي إياس آه، حدثنا آدم حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البخاري الرايي ولكن Kira-kira ada amma a kan ai ka kyauta eh, abin nan ba musa sai da ahmad babro na طلبت حديثا واحدا فقط من ثلاثيات محمد بن اسماعيل البخاري من احاديث to ما هو الحديث هذا الحديث اثنان وعشرون حديثا منها سبع عشر عن سلمة بن العصر وأربعة عن أنس بن مالك وواحد عن عبد الله بن بشر رضي الله عنهم جميعا أحسنت الله قال أبو عبد الله حدثنا وعيد بن خالد حدثنا إيه؟ جرير بن عثمان أنه سأل عبد الله بن جسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا كلمة النور الزكية da wani al'amari a cikin zama ba masarari ba ba ne ba ba masarari ba ne wannan malamin a cikin kawo kurafiyarsu a cikin sufatun nabi sallallahu alaihi wasallam to abu amma isnadin na kasa gane shi حدثنا وليد بن خالد حدثنا جرير بن عثمان انه سال عبد الله بن مسعود ku sai dai waye da Khalid nan eh? yawwa ka gani dama da daga cikin waɗanda suke ake ake kaiwa ya zuwa ga eh, al'ansari saboda laqiya a Humayr al da Isa al-Madani حدثنا الأنصاري حدثنا حميد عن أنس أن ابنة آه، آه، ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص حدثنا المكي مكي بن إبراهيم كما إذا من يمجن قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول من تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار احسنت سيدي ابو بكر اسحاق نعم احسنت سيد يوسف ناصر محمد نعم نعم نعم قال البخاري حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال كنت اتي مع سلمه بن الاكوى ويصلي عند الاستواء التي عند المصحف فقلت يا ابا مسلم اراك تحرى الصلاه عند هذه الاستواء قال فاني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاه عندها احسن قال حافظ الفتح هذا ثالث ثلاثيات البخاري وقد ساوى فيه البخاري شيخه احمد بن محمد فانه اخرجه في مسنده عن مكي بن ابراهيم بارك الله فيك لا يبقى قال البخاري حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه قال آه كان جدار المسجد عند المنبر ما مكانت الشاة تجولها وقال الحاكم في الفتح وهذا من ثلاثيات البخاري حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي بروك عن ابن الاقوى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من من من يقول علي ما لم اقل فليتبرأ مقعده من النار هذا الحديث أول ثلاثية أول ثلاثي وقع في البخاري وليس فيه أعلى من الثلاثيات وليس في البخاري أعلى من الثلاثيات شنو أعلى ما يكون أحسنتم ولا هو بس يبقى sati mai zuwa to in sati mai zuwa ba su sai a ce a sa'atun cikin wani za ka ya kawo a shawar kawai sun yi to ka je ka a cikin a cikin a cikin irshadu a cikin hadiyu sani ko cikin hadiyu je ka bincike a cikin hajjus sari ai dama cikin hajjus sari na ce muku guje ma eh, hajjus sari cikin zancen za ku samu duk kulasar wannan amma da aka ba baka da da badan da musawa da da musafa din idan ba samu kulubi a cikin ba za a yi kira su da za a yi kira su da sunan amma babu kulubi ba babu kulubi amma ba cikin itibari da shi ba kuma da kulubi mutlak shi bai rabu a wannan duk aksamun ulubin nisbi ne العلو المطلق اي كوي قله الوثائق كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu